كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيركو لوتها الجماد الأولى shekara ta 1436 wanda ya zo daidai 24 ga watan biyu watan februari shekara ta 2015 miladiya ga ma wannan masallaci masallacin abdullahi ibn abbas wanda ke mabera idda sakkwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin wa imamu malikin rahimahullahu ta'ala idan ana bi da karatu muna cikin kitabun zakati a kitabun zakati yau za mu tashi babi na 28 babu makilati zakatin fitr babu makilati zakatin fitr zakatin fitr tana da nisabi ko ko au zakatin fitr mudu ko sa'i nawa ne ake bai shine makilatu aunan ne abin awo me aka aunawa a bayar a matsayin zakatun fitri sannan cikin abu mikidari kenan sannan wane jinsi na abinci ko wane jinsi na dukiya aka ɗauka a bayar a matsayin zakatun fitri abu biyu ne na ɗaya gwargwadon abin da za a basuwa sa'i ko mudu nawa sannan jinsin shi abincin wani jinsi na abinci dabino ko sha'iri ko menene za a bayar wannan babu shi zai mana magana game da shi babu makilati zakatun fitr بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله باب مكيلة زكاة الفطر حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين باب زكاة باب مكيلة زكاة الفطر حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر وهذا سند من سابق شيء شيء سلسلة الذهبية عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر silsila zahabiya cikin su duka saboda shuhurar sa bai bukatar wani bayani أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضوان الله صلى الله عليه وسلم فأراد زكاة الفطر يا فرلن تا زكاة الفطر ما في يوم ما تفسر الموحدة هكا سكا شيء فأراد بمعنى أوجب وألزم هكا سكا فسر إن با wani malami guda ba da ya fassara farada ma'ana kaddara ya yanka wato ya ce ba magana ba farilla ta ba yankawa ne gwargwado na aka nufi kamar da ya ce nasiban mafuruba rabo abin kaddarawa amma mafi yawa masu shuru'u muwatta sun tafi kan cewa farada anan ai wujaba wa alzama kuma shi a hujjar imam malikin na cewa ne na cewa zakatun fi'iri wajaba ce in muka diba babin da muka fara buɗa da shi cikin zakatun fi'iri cewa babu man tajibu alaihi zakatun fi'iri to kalimar tajibu dai umhani yo istinbadin ta cikin kalimar farada a yayin da malaman usulu suna umhani da farada da wajaba da lazima kusan ma'anoni guda suna da kusanci tsakanin juna to farada zakatul fitri manzo sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakatul fiɗiri, alfidru shan ruwa min ramadana an gama ramadana alfidri min ramadana in an gama ramadana kakashin wannan suka kawo kaulin kenan nan an ambaci lokacinta ta kenan tunda aka ce yawmal fitr mai ramadana ko zakatun fitr mai ramadana kenan ba kamun ayi ramadana aka bada ita ba a'a bayan an yi azumin ramadana kuma an sha ruwa fidiru an fahimta to wane fiɗiru fiɗiru na ajewa in rana ta faɗi kasha shi wannan fiɗiru ko ko kuma a'a fiɗiru na sahiyar sallah duka duk ana cewa fiɗiru fiɗiru ehem amma inda an ce fiɗiru na in kasha ruwa ko da ka sha ruwa rana ta faɗi da ba a cewa sai an gama ramadana don in kai ɗaya ka sha ruwa shi ma fiɗiru na rana ta biyu ka sha shi ma fiɗiru na rana ta uku ka sha shi ma fiɗiru na babu ko wanda ya ce ana ba da zakatul fidiri ɗaya ga wata ko biyu ga wata ko uku ga wata kai ko ishirin ga wata ba a samu wanda ya kawo ƙaunin ana ba da ita ba to ko ishirin ga wata a ramadana fidiru nawa ka yi kaga ga hannun fidiru wajen ishirin. ashe kenan ba fidiru na in ka buɗe baki ba fidiru in gari ya wayo baka gari ya yawa kacci wani abu in gari ya waye kacci wani abu shi a fidiru to yaushe gari ka wayewa ko bayan ka daɗe kana yiwa sadda baka ci ba shine ɗaya ga shawwal an fahimci wannan da suka ce to wannan daga cikin kauli imam malik ce fitiru shine min inda tulu'ul fajari a yayin da akwai kauli na cewa inda gurubi shamsi ba dai matsala ta mai yawa ba amma dai karkashin wannan kalima na suka wannan farada rasul farada zakatul fitr min ramadana ya farlanta ta akan wa alan nasi akan mutane wannan daga cikin hujjoji imam malik da ya mai samma ko ko hujjar talai wadda ya da ita tun kuɗi kaulin laitu da rabi'atul ra'ayi da Ibn shahab az-zuhri na cewa sai mi sai dan gari ba ba kauye ba sai dan birni ko to kaga dan alan nasu yace eh kaga an kace alan nasu ai kowa ya shiga kenan dan birni da dan kauye da sun shiga to mi yayyanka sa'an sun ce tamizina ga masu ilimin nahau tamiz sai zo tamizun mansuban ga in ka fassara da na farlantawa to tamizi na amma in ka fassara faddar bi ma'ana kaddara sai zan sa'a maf'ulun bihi na an gane ai sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin manzo sallallahu alaihi ya farlanta zakatul fitri akan dukkan mutane walau dai a bada sa'i na dabino walau sa'i na sha'iru an fahimta a wannan hadisi na Abdullah bin Umar biyu ɗin ga ɗaya ambata tamrin da shariq a kula lalle haka na a hadisi abdullahi bin umar biyu ɗaya na shi yasa sun ka wahama abu dawuda da imamu nasa'i da sun karoto hadisin nan yace sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin can cikin suka ce aw sa'an min sultin aw sa'an min aqitin afwan aw sa'an min zabibin ya ƙara sulki da zabibi suka ce wahamina rawi wancan abdulazizi cikin wancan shi ya yi wannan wahami suka ce hadisun abdullahi bin umar biyu ɗaya ambata a kiyaye sa'an min tamrin abu sa'an min sha'iri shi hadisun abdullahi bin umar shi yasa hayan mutu bai bai hidda zakka sai biyu ɗin ga shi abdullahi bin umar sai ba shekara duk ba da dabino ya kai wata shekara sai aka samu kanwar dabino ba a yi shi da yawa ba ya yi wuya kwarai sai zan ya ba da shari'a ehe kuma ya ce shi bai wuce waɗanda su ya yakan ba duniya ehe amma samun saboda wasu hadisai ga sunan to sun halatta ana ƙari ko ana wuce wannan kan wa ala kulli hurrin aw abdin zakarin aw unsa dazu ya ce ala nasi ko to wannan kuma ala kulli hurrin aw abdin zakarin aw unsa badalun na ya badalun na min nasi ya zo mi din ya ƙara bayani bayani na shi aka ce ba badalu tafsirin a cikin kashe-kashen badali badali guda shida din nan badalu kulli min kullin badalu ba'din min kullin badalu kulli min ba'din to akwai badalu tafsirin wannan badalu tafsirin na wancan na aka koma fayyacewa hurrin da abdin da zakarin da unsa duk sunaye annasu ko mhm to Allah wajabta ya wajabta manzo sallallahu alaihi wasallam hurrin dai mun sani da wanda ba bawa ba abdin bawa ehe Allah jabta mai akan bawa sai ubangida ne ya fitar mai kamar da mun ka san kaida zakarin namiji ya fitar umsa mace idan tana da wanda ka ɗaukar nauyinta ya ci hiddan mata uba ko wani wa ko wani kane wanda take gida ne shi ka cishe ta wa an kulli man talzamuhu nafqatuhu ko ehe idan kuma ya zabbata da kowa sannan ba ta da miji sannan kuma tana da hali sai ta hitan makanta kenan na'am sai ce minal musulmina to sai ya yi mi takhasisin annasu kalimar nasu kowa ya shiga ciki ko da kahiri da musulmi duk sun shiga to sai aka yi takhasisi minal musulmina min dinnan ta minal musulmina suka ce tafsiriyatun la tab'idiyatun ba mai nuna daga cikin musulmi ba ba mai nuna ba'ad ba wani daga cikin musashi daga cikin wato musulmi haka aka wasara wato musulmi su aka azama mutanen can da hanka ce mutane ba mutane kowa ba mutane musulmi yawa wannan kalimar minal musulmi na imam abdulbar ya ce imamu tirmizi ya wahama imam malik ya ce imam malik dai ya taho da minal musulmi na sai ce amma al'amarin ba haka yake ba daga cikin waɗanda suka goyi suka ruwaito ga kalima dukansu sun ruwaito ta ga nafi'u shi ko fi ya to daga Abdullah ibn Umar ba ta layin Malik dai ba akwai su da yawa Imam al-Bukhari ya fitta ita a nashi hanya Imam Muslim ya fitta ita Daruqutni ya fitta ita Al-Hakim ya fitta ita Ibn Hibban ya fitta ita sai dai kawai kai Imam Tirmidhi baka da bakai sa'a da wannan hanyar ba shi yasa shi bai da ita yana da hanyar ga amma hadisin da aggarai sai ya tsaya ala kulli hurrin aw abdin aw zakarin al-unsa bai da minal musulmina yan lalaba ya lalaba duk hanyar da yake a gare babu minal musulmina sai ya ce tafarrada biha imam malik kila an gani to shi na ibn abdul bari mai sai mai ya ce a'a sai da ya je wajen mutane guda shida zuwa bakwai waɗannan duk abokan imam malik na kuma duk sun yi karatu ga nafi'u kuma ba ga malik din ba ga nafi'u sun karutu duka kuma akwai minal musulmina sannan shi kuma ibn abdul ibn hajar da ya to a cikin fatul bari ya ƙara ma ibn abdulbar da wasu waɗanda ya mance ko wanda bai ambata ba ya ce akwai wasu ƙari sai da sun kakkara wajen mutum goma sha wa'an dukkansu sun yi mutaba ga imam malikin kan akwai ka'idar minal musulmina kila an fahimta da ita wannan ba mal albani ya da fatawa ya mai damma wani malami dan Egypt shi social food raddi kan cewa kan cewa ya kamata gwamnatin Misra ta buɗe gidauniyar zakka ko ku ga sallah ga karam an eh, kai azumi a tilasta kowa ya kawo zakatul fitri musliman kana au kafiran ya kawo haka nan shi wannan mai fatawa mal albani ya rike wannan kalimar ya kawo hujjoji da cewa ta tabbata kuma ga bakin manzo sallallahu alaihi ta hito saboda haka babu zakatul fitr ga kafiri ko ya bayar ba a su kila fahimta kamar yadda bai azumi ba to ba a son zakatul fitiri in yana son a karbi zakatul fitiri shi azumi in ko yana son yayi azumi shi sallah in ko yana son yayi sallah ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah don haka suke jeran giya ba a tsambari a battushi Allah ya samu gani wannan kenan <coughs> wa haddathani an malik wa haddathani an malik an zaid ibn aslam عن عياذ بن عبد الله بن سعد بن ابي سرس العامري انه سمع ابا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاه الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر أو صاعا من أخف أو صاعا من زبيب وذلك بساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحدثني عن مالك an zaid ibn aslama wayannan biyun an san su zaid ibn aslama kamar da muka sani shi aslam maula umar ibn khattabi to danai zaidu kaga dani na duk suna ne ehin an iya shi zaidu ya karbo ga iyad ibn abdullah ibn sa'ad ibn abi sarhin al-qurashi al-amiri babu al-qurashi amma dai al-qurashi al-amiri kina daga cikin manyan manyan tabi'ai almajirin abu sa'id al khudurina na na da ya rasu bayan shekara ta ɗari ciccicin bayan hijira shekara ta ɗari bayan hijira yana ɗaya daga cikin almajiran malaman zaidu na aslama kamar da muka zan shi ko zaidu malamin imam malik na saboda haka sanadi muttasilun kuma sanadin sahihun shi ka ba mu labari shi wannan iyab a kula sosai wannan tabi na ba alqadi iyab ba akwai alqadi iyab mai ashifa'u eh ashifa'u fi bi huquqi ko fi huquqil mustafa ko ashifa Hmm? bita'arifi afwan na'am ashifa bita'arifi huquqil mustafa to ba shi ba wannan tabi'ina jalil annahu sami'a aba sa'id al-khudri radiyallahu anhu kuma akula dan kada ai wani wahami sunansa shi iyad ibn abdullah ibn sa'd akula sa'd ba sa'id ba sa'd ehin don wasu sun sun karanta hai sa'id sai suka kokarin su kulla alaka ta jini da shi da Abu Sa'id al-Khudri a kula to Sa'ad daban shi sahabin Abu Sa'id da suka ce Sa'ad din sun karanta hay Sa'id da suka ce shi na dan dan Abu Sa'id to wannan kure na suna ne da Iyad ibn Abdullah ibn Sa'ad ehin ya karbo daga babban sahabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id al-Khudri yaqulu shi Abu Sa'id al-Khudri yana cewa kunna nukhriju zakatal fitri sa'an min ta'am hadisin yana da sanadi yana da kissa shi hadisin malam bai kawo ta ba kila dai hukuncin da kasan ya baya dalili kuma muawiya radiyallahu anhu wata rada ya zo sham da ya zo sham a yana sham mun sai yana sham tsawon khalifancin umar bin khattabi hadda usman bin affan muawiya mun san bayan rasu Uthman bin Affan abin ya faru ya faru daga na ya koma khalifa ko al azam amma lokacin nan da yana shan a matsayin khalifa ya taba kawo ziyara a Madina yayi wata khutba sai ya ambaci wani abu ni ya ambata as-samra ya ambata samra alkama wheat ita ya ambata sai ce amma shi na ganin daraja alkama ta wuce ta hi sauran abubuwan da aka hisuwa da su ta yi sha'iri ta yi zabibi ta yi tamu saboda haka a shawarar da yaka wa gani ya kai gara a bada in wancan ana bada mudu hudu hudu to ita daraja ta yi haka nan mudu bibbi ma ya isa kila an fahimta kamar irin da ya garin nan a shekara 20 da suka wuce malam khidru bin ji na aiki ya taɓa da wannan fatawar yace ana zakka in na ce zakka yace shinkafa da lokacin nan Caroline ya ya bada misali da ita yace saboda tana da daraja irin masu kuɗi to in za su bada zakatul fitr su bada mudu biyu na ta ya isa an gane a amma ita ko kai ko kaso da yar gwari din ga ko kuwa ta to kai ka bada hudu amma saboda waccan ta tattata mai kyau mai tsada to a bada biyu ya taɓa bada wannan fatawat kuma wasu kai ita duk da dai daga baya an yi ta kacece kucece da sauransu ala kulli halin ingantacce akasi ingantattawa ga magana akasin haka don ka'ida shi muka sun wuce ka'ida ba kima aka ba su ba abin aka bai babu inda an ka ce ka ba da kimar abincin a'a ka ba da jinsin abinci an ka ce to tunda an ka ce abinci aka ce to kun babu inda an ka ƙara ko an ka rage he da sa'un duk sa'un aka ce ba aka yi ta batun koyo saboda haka komi arhatai sa'un komi tai sa'un ba kiyasi kima ba kiyasi shi abin idan gane to sai mu'awiya ya ba su fatawa a wancan lokacin ya ba su fatawa cewa tunda samra hinda wit alkama din nan tana da tsada to su ka ba da mudu biyu to wannan shine a fada ga kunnin Abu Sa'id al-Khudri yace a Allah ba mu yadda a'a ba mu yadda saboda mi saboda kunna nukhriju zakatal fitri sa'an min ta'amin aw sa'an min sha'irin aw sa'an min tamri, aw sa'an min aqisin aw sa'an min zabibin wa zalika bi sa'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mai canza muna abin da muka saba mun kasance muna hidda sa'i na ta'am kalimar da'am sun yi ta magana a nan miya da'am eh da cewa ya au sa'an min shabirin shi ba da'am ne au sa'an min tamrin au sa'an min aqitin au sa'an min zabibin su ba da'am ba i a a ko ba haka ba ta mata ta ba haushi abinci na su amma abinda zurkani ya fassara a cikin muwadda duk da dai akwai fassara fatahul bari ibn hajar abin da zurkani ya fassara cewa yi ikibaran ga al'umma kowane gari ko wace kasa su akwai abin da sun ka ɗauka abincinsu babban abincinsu ina ganin kamar alasabil misali mukila kasa ga ina ganin dabino kamar ba abincin na ba ko ina jin ai harkar marmari ta ko Ehin, ba mai cin ba mai cin dabino ya tatile ya sha ya kwanta kuma gobe haka ne jibi haka ne hadi yayi dabe guda da rigina ce kai wani wallahi gobe mu za mu <laughs> mu za abinci abinci da ce a sai a samu abinci wanda ba ta yi Ehin amma shi balarabe gare ai abinci na ko sai ce to sai mu koma mu yi ribas mu ga shi Abu Sa'id khudri a lokacin da ni aggare su wanda a ci babban abinci gare su wanda shi mako kowane magidanci ka tanadi zurkani hinɗa hinda alkamata kuma ya kakkawo kaululukan malamai da yawa a ya kakkawo su zai tukka ga alarabawa na inda in sun ka in da ɗa'amu layi yuridu na illa hindata kila fahimta hinɗa suka nufi alkama to amma wannan kuma mahiya malamai sun ce yi haka sai dai ibnu hajarin da ya to cikin fatul bari yana magana kan wannan gabas sai wata magana sai ce da da da haka yake lafazin ko ina da muna iya sallama mu ce hindata yace amma riwayar bukhari wadda ya take kunna nukhruju zakatal fitr sa'an min ta'ami haka tace sai tace wa ta'amu indana الشعير والتمر والأقط والزبيب da amu ya يقولي sannan sai ya fassara da'amu an fahimta kan haka shi ibn hajar wanda ce cewa waɗannan aw sa'an min sha'irin aw sa'an min tamrin aw min aqitin har zuwa ƙarshe tafsiri na ga amu? an fahimta illa dai za ka dan samu tarnaki wanda ya yayi sa'an min ta'amin sai ce au shi ɗaya zai ma tarnaki bayan ka ce au to ba shi da wancan ba to amma ga larabci ko ko ga wurare da dama ana sa au ta zama tafsiriya fasara ita take yi to ina jin dukkan muna da hadisin nan na Allahumma inni abduka ko ibnu abdika ina jin shi ne ka so in kawo na'am shina Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madun fi hukmuka adalun fiye qada'uka to a saurara sai ce as'aluka bi kulli min huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bi fi ilmi al-ghaibi indaka duk da an kai shin akwai sunan da Allah ka sanya maka ne shi eh akwai sunan da a Allah ka ya so ka cikin Qur'ani ko ya sanar da annabi sallallahu alaihi amma ba suna ne na ba cewa yi as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka sai ce au anzaltahu kada sammaita bihi nafsaka wa anzaltahu don hanya da aka gane suna Allah ukkuta wanda tabbayana a cikin Qur'ani ita fara faɗi sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika hanya ta farko a samu suna Allah cikin Qur'ani ko aw allamtahu ahadan min khalqika faɗa wa manzon Allah aw ista'sarta bi fi ilmi al-ghaib indaka Allah bai faɗa ba kowa bai kibanta da shi waɗannan su ajeren giya su ka fassara sammai ta bihi nafsaka asali ba kuna ta yi da yawa to kalima aw sun ka ce ai ma'anar tawa mhm, sammai ta bihi nafsaka wa anzaltahu fi kitabika aw allamtahu min khalqika har zuwa karshe nan na farko ala kulli hal abin da kaso in ce imam bukhari a cikin hadisin sa fassara ya kawo a madanin da'amu an fahimci wannan mhm sanan ibnu hajar ya ce in ma mun yadda da waccan fassarar to illa kila abinda za mu cewa a abu guda za mu cewa sai mu ce hinda ko ko mu ce abinci jins min min da'ifatin duna da'ifatin ala kulli hali abinda kaso in takaita muna kalimar ta'am ta hada kowane abinci ko yace to kowane abinci sa'i guda maka hitarwa sha'iri sa'i guda maka hitarwa zabibi sa'i da tamru sa'i guda zabibi sa'i guda kuma sa'in annabi saboda haka wallahi ba mai to ya ce mun ba da rabin sa'i mukan ba mu yadda kun fahimci haka ko yana raddi akan fatawat muawiya aka ce labari ya koma ga muawiya na cewa ga abin da abu sa'id al-khudri ya yace Allah sarki Allah jika abu sa'id al-khudri ai ba na ce mai annabi yace ba ni kawai ra'ayi na nan ganin ni yayi ba ba wai na ce ayi ba ra'ayi na na ni fahimta haka eh kai do abin da eh? ba jayayya fahimta ta ga abin da ambata can na Abdullah ibn Umar عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا Abdullahi bin Umar a cikin wannan hadisi ya kasance la yukhriju min zakatil fitri bai hidda ko mina jinsin abinci ko wani iri in zakatul fitri zai basuwa zakat kono zai bai ko zakat da aka cewa ko to bai ba da komi illa tamshe da biyu shi da biyu shekara duk da biyu ne kamar illa maratan wahida sai wata shekara sau guda shudi guda ya faru innahu akhraja shabir shekara na ya bada shawi saboda bi saboda da dabino yayi kanfa da nuno yayi wuya sai bada shawi wanga shi a daidai da hadisin sama ko na shi haka ya ambato kuma haka ya ruwaito kuma haka ya ji sallas ya ambaci tamur shari'a shi yasa gare su ya tsaya amma shi yasa kullum muka cewa sahabi guda bai isa gabe da hujjoji duk gaba da sai an karado kaga in ka tsaya kan Abdullahi bin Umar sai ka ta tashan wahala ko ba haka ba da in kace sai da biyu sai shi iri wahala ta same ka to amma in kaga ka kara karka lalabuwa kaga Abu Sa'id al-Khudri ya kawo ma abubuwa da yawa kai ma har kana ya daukar sa'a min da'ami ka bar shi haka nan sai a ce kowane irin abinci da wannan ne lajnatu da'ima lil iftar wal buhuth ilmiya ta Saudiya ta bada fatawa amu an kace ina jin na ambaci wannan cikin bulugul marami da'am na ce tun da da'amu na komi hatta da garin kwaki munan gare mu ehem garin kwaki ko garin alabo ko garin wani abu da wanda an gare ka in dai shi abincin ku to kana suwa daga wajen shi da'amu aka ce abinci ya yi ko alhamdulillah in muka diba sa'un nabi aka yi ta cewa sa'un nabi hadisin abu sa'id al ce bi sa'in nabi to ga wata magana nan ta mali. قال مالك والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا الظهار فإن الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الأعظم وحدثني عن مالك آه قال مالك إمام مالك يشي wal kaffaratu kaffarori kulluha dukkanin kaffarorin muna da kaffarori kamar na kare azumi ko eh sannan muna da kaffara ta ta kisa ko ta rantsuwa muna da kaffara ta rantsuwa muna da kaffara ta zihari ko ehem kaffarorin da aka aka cewa il'amu ne ta sun mu'ambata ta zihari akwai il'amu ta karya azumi jima'i cikin ramadan akwai idamu ta rantsuwa akwai idamu ko kashi bai da idamu ko kashi bai da idamu waɗanga dai duk akwai yace kafarori duka sannan wa zakatul fidiri da zakatul fidiri wannan da muke ciki zakatul fidiri zakatul da kai sannan wa zakatul ushuri da zakat da aka karba ta ushuri ushuri in wacce zaka karbo ushuri zakatul harfi ko zakan noma ko duk abin da mutum yayi in dai shi ya wahala ya bashi ruwa da kai ne ya yi kaza kaza kaza kaza nisful ushri ko sai an kace in ko ruwan daga sama ne babu wata wahala tashi na ban ruwa sai a ce al ushru ko to da wannan ushirin duka in za a awo kullu zalika duk wannan fil mudil asghari da mudu karami za a awo mudu karami wane mudu muddin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mudun annabi shi aka ce muddul asghar muddul karami haka zamanin mun sallatar shi akai zamanin umar sai zamanin abubakar zamanin umar zamanin usman zamanin ali duka haka ake yi duk khulafa har zamanin muawiya da sauransu bi muddin nabi sallallahu alaihi wasallam sai zamanin daula abbasiyya eh, amawiya zamanin hishamu Ibn isma'ila Ibn al-walid ibn al-mughira khalifa ne ko ko in ce gwamna ne a madina hisham ibnu Isma'il ibnu awalid ibn Gira sai da daga cikin Umayyawa to gwamna na a Madina da ya zo Madina to sai ya kirkiro ni sa'i ba shi ku sa'in da ya kirkiro ba ko ina aka amfani da shi ba ga zihari ɗaya aza shi don cewa yana ganin zihari laihi ne ya wuce ihin mudu 15 ɗai gyara a yi ma dobalin an gane a yi ma double ni a double to madadin sittin nawa kenan ɗari da ishirin to amma in mutum ya yi zihari da mata ce ka zo kacce mai kafara kacce mai sa'i ɗari da ishirin an yi abu kayi ladabi kawa ƙur'ani ladabi ƙur'ani ya ce sittin kace ɗari da ishirin kusa akwai wannan ka'idar ko can ga zakka ita an ka samu abinda aka ce ma'auli ladabi na an kawo qur'ani an kace ce auli ko mutum ya mutu ya bar ba ta yi ya bar uwa ta ya bar uba ne su uku ɗin ga ya bari da mata da uwa da uba bai da ɗa bai da ɗan ɗan bai da kuwa su uku ɗin gana mata za a ba ta ɗaya bisa hudu ba rubu'i ba kenan uwa tun da babu kuwa za a ba ta ne sulusu haka ne ɗaya bisa uku to in ku kai haka nan misali sai mu ce mu kasa sha biyu sha biyu mi'at eh, nawa a bisa sha biyu na kaɗo kan rubu'i sai mu ce uku ko uku an gane ai sai a ba shi an mata cikin sha biyu a ba mata uku sha rubu'in ɗinta nawa ne ɗaya bisa uku na sha biyu shidda haka ne an a takwas sha biyu ka samu na isa gida uku hudu to jazakumullahu khair hudu to an doki uku an ba mata aure sana a doki hudu a ba uwa to cikin sha biyu ka cire bakwai sora nawa sora biyar in ka doka kabba miji uban mamacin mijin ita tsohuwar uban mamacin din da shi da ita ba martaba guda suke bar uwaye an yi lizzakar misul hazul unsa yani bai zama ba ka yi tsere mata kamace kuma tunda ta ta samu hudu shi ya samu takwas ko ba haka ba ehen to sai aka sai aka ce a a wadda za a yi yawan kasa sha biyu an ka hiddan ma mata aure nata guda uku rubu'i to cikin sha biyu ka hiddan yi ka hidda uku sora nawa sora tara to a ba ita uwa ɗaya bisa uku na tara cikin tara ɗin nan a ba ta sulisi ɗaya bisa uku cikin tara nawa za a ba ta kenan uku shi ko miji wato tsohon a bashi nawa a bashi shidda an yi ne a yi zakar da hadar urfa yayi sai aka ce to amma sai a ce mai sulusul baki ta addu'a lil qur'ani du'a qur'ani ladabi don ba sulusi an ka bata ba rubu an ka bata uku an ka bata ba uku an ka ba mata aure ba ita ko an ka bata uku biya babancin su rubu an ka bata to ba a cewa a bata rubu in ka hito karar kacce a bata rubu to a qur'ani kaffa kulan daga sama har ƙasa babu inda yace a ba uwa rubu hali biyu gare ta in ma a bata ni in ma a bata sulusu in babu hajibi akwai yi a bata sudusu to yau kai ka bata rubu'u to don kika kauce ma ladabi ga qur'ani sai ka ce sulusul baki sai ka bai suna sulus wani suna na ka samu don dai a samu kasan cikin qur'ani kila fahimta to sai hisham da ya haka sai ya ce dan ya ce a bada 120 mudu sai ga bai Qur'ani ladabi ba sai ya ce to mudun mudun nabi yi kato wanda ka dauka mudun nabi biyu an gani wanda ka dauka mudun nabi biyu sai ya ce a bada sittuna na wannan mudun nabi har yanzu ya da Qur'ani ladabi a bada mudu sittin amma mudda hishami mudda aka cewa don yi double ɗin na annabi sau biyu a hakikatan mudu da shirin kabbai ko ba haka ba amma a suna mudu sittin kabbai an gane sai suke abin da yasa saboda a muzguna wannan kalmomi su ragu kalmomin zahari su ragu kwayi ya ɗanɗana wahala an fahimci ka'idar ɗanɗana wahala kamar yadda umar ya sa ka'idar duk wanda ya kuskure saki mata ta saki uku fi kalimacin wahida ta saku babu ko sun mai sama ita hatta tankin kira zaujan gairar a ko can zamanin mun sallah sallah ba haka lamar yake ba a zamanin abubakar ba haka yake ba ko amma dun a magance a toshe ta kuwa ina jin mu magana game da wannan to ala kulli hali shine ma malik nan ka son ya kawo yace ni yace wal kafaratu kulluha dukkanin kafarori wa zakatul fitri da zakatul dakai wa zakatul ushuri da zakat da duk aka ce a bada ushuri kullu zalika duk waɗannan bil muddil da mudu karamin mudu aka bai muddin nabi sallallahu alaihi wasallam mudu annabi illa zihara banda zihari fa innal ta fi shi kan zihari kafara tai bi muddi hisham muddi hisham aka basu muddi hisham wa huwa al al a'zam shine babban mudu an gane to malik da yasa wannan cikin mazhaba ce sauran mazahib duk sun mai dan hisham a kaya ne ko ba haka ba sun kace in ba tunda zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam da akai abubakar gawa da aka umar gawa da aka Usman gawa da aka kuma kaza kaza haka ta tabbata babu wani abu wani kankaje ne kan hishamu ka to ka samu na wani abu a batta haka nan bi muddin nabi a batta ko ina ma malik ya ari wannan ya sa cikin wadda amma ina jin hatta sauran eh, malaman cikin mazhaban malikiya ba su ba da fatawa da wannan ko Allah cikin littattafan malikiya akwai haka nan ga maganar zihari a ce to sai sai sai na hudu ina jin babu ta ko ba haka ba amma imam malik ya kawo ta anan wallahu a'lam babu wakati irsali zakatul fitr yaushe aka hidda ita mi an gwargwadon ta sai sai guda shine mudu hudu ko na wato waje magare musulmi shikenan ko namiji ko mace ko ba kuda ko to yaushe yaushe aka hidda ita babu wakati irsali zakatul fitr babu wakati irsali zakatul fitr حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة وحدثني وحدثني عن مالك أنه رأى أهل العلم يستحقون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدو قبل أن يغدو إلى المصلى lokacin dai da aka aika ta muka magana mun san dai an ce fiɗiru ko ehe to ɗauki fiɗiru na in kaggara ta waɗi ran 29 ko ran da kakka azumi 30 in kaggara ta sai ka ce fiduru ko ɗauki wannan ko ko ka ɗauki fiduru in alfihir ya ke towa shi gari ko ko ba haka ba to amma wannan shi azzahiri amma akwai wata yar tazara ta kamu rana ta faɗi da wani lokaci ko bayan alfijir ya kyoto da wani lokaci gashi yace haddathani yahya an malik an nafi'in anna abdullah ibn umar Abdullahi ibn umar kana yab'asu bi zakatil fitri yana aika zakatul fitri itai ila alladhi tujma'u indahu ga wanda aka tara ta gune wato shi sai akwai daula islamiyya sai abuwa su sauki a lokacin gwamnatin musulunci da kuma suka ba musulunci kulawa sosai game da kuka san ga karɓar zaka ta kuɗi ko zaka ta dabbobi ko zaka ta kayan noma aka ila sa'i ko ba haka bai karɓar zaka gida gida yana yana rubuta yana ansuwa ko to ko shekara azumi in an ka gama azumi imami da kai ne shi ka ayyana mai karɓar zakatul kuɗi ba haka yake zube ba ko gada ma ɗaya kawai ka hita ta mudu hudu ka aika makwacin ka ko a'a gwamnati ita ka ɗaukar wannan kuma haka yake tun can asali haka a ka'ida ya sa tun manzo sallah suna aiko mai a kawo mai aka ya zo ya ba wannan ya zo ya ba wannan wannan ai ka mai koke ciya bai da abinci to to zauna samu a jima a kawo ce ɗauka ya baya to haka an ka saba zamanin Umar bin khattabi radiyallahu anhu da ya tsara ka'idar gwamnati sosai wa sosai ta fito gaba ɗaya da komi da komi ya kafa kowa da aiki ne to ya kafa bai karɓar zakatun fiɗe in lokaci ya yi da an ce ga rana kaza zai zo a yi shelato kowa ya kawo zakati a wajen a masallaci ko a wuri kaza to yaushe shi wannan ka fara zama sa'i wanda an ka ce karɓi zakka kwana biyu ko kwana uku ga aji azumi ran 27 ko ran 28 aka shela ya fara zama to an ka tambaya abdul annati'u shi ɗalibin abdullahi bin umar don Allah yaushe kaga Abdullahi ibn Umar na hidda zakatul fitr yace lokacin da mai karbar zakatul fitr ya zauna inda ya zauna yace sun ka cibi to yaushe ka zaunawa yace wata shekara yakan zannawa kamun kwana biyu wata shekara kan zanna ma kamun kwana uku da aji azumi to da ya zauna ya buga kaurarawar shela a taho a kawo to sannan Abdullahi ibn Umar ka iba ya kai kamun aji azumi da kwana nawa uku ko uku ko biyu shi na yace gashi nan kana ya ba'asu fi zakatul fitri yana aika zakatul fitri sai ila allazi tujma'u indahu ga wanda aka tara ta gune qablal fitri kamu a buɗe baki bi yawmayn aw salasa da yini biyu ko yini uku saboda haka ran 24 da ran nan kai tun ran 25 da ran nan kana eh da zakatul fitri dinka tura 24 bakwai da dabale da biyu da dabale ran 29 duka dai lokacin da ya halatta na waqatul jawazina ba waqatul wujubi ba la tajibu illa inda al amma wajaba taqdimuha bi yawmayn aw thalatha shi ya fike hudin yanzu kuma da yake Allah ya kyauta ba mu da wannan tsare ko ba haka ba kaga sai kowa ya diba ya kai ka samu makwancinka ko ko wanda kaga akwai bukata ka bashi kila an fahimta don kuma nada a ku saurara sosai nada cikin a harkan musulunci Naɗa wani ka ba wani mukami karɓar kayan musulunci shi wannan sai wanda doka ta shi dama ba saboda ko an gane magana wanda doka ta shi dama ne wanda al azam ko al-Khalifa ya kafa to shi wanda yake authorized person da aka ba wanda in ka bashi ta salwanta shi ya canye watsi da ita yayi wanda bai cancanta an ka ba ba duk wanda ya ba babu ruwanka kai ta yi inda lashi. kila an fahimta to yanzu shi abba mu da shi abba mu da saboda haka in yanzu kattaran ka bani ni kuma ni ba ba mabaci miki ba amma kuma ni yi wanda bai dace ba to bata zo da kashi kai kana ka dole ka sake gyarawa amma inda na san na zama authorized person ga hukuma ko ko ga sarki an tsara ta da wannan ka'idar yace a bawa da shi ya tara da ka bashi shi ke ina ba ta gane wannan ehe nan ya cikin abubuwan da muka rasa saboda kila rashin wannan tsari amma yaushe na taka wajaba wa ni an malikin annahu ra ahli ilmi ma mali yace ya ga malaman ilimi ma abuta ilimi a gari ne yastahibuna suna son an yukhriju suhidda zakatul fitr zakatul fitr tasu idza dala al fajr idza al fitr ceto min yawmil fitr sallah sannan suka so yaushe ko ran na yaushe da wane lokaci qabla an yazadu ila ilal musalla kamun su ya idi shi ab waqatul wujubi wancan waqatul jawazi amma waqatul wujubi wanda ba a tsallakewa ina jin hadisi ma tabbata game da haka nan ko wanda ka bada ita ya bada ita kamun wanda ya bada ita lokacin ya ya bada ita wanda bai bada ita ba sai da ba lokacin ta fa inna ma sadaqatun min as-sadaqati ko mhm sadaqatun min as-sadaqati duk da dai wanga hadisi bai riske imamu malik ba shi wannan na cewa in kana son ka ba zakka su ka ba da ita kamu a tahiri in ku ka zo iri ka dawo to ba a ce mata zaka su tahiri ya ka ce mata sadaka ce mina sadaka ce ko imam malik bai gane ba shi yasa ba da fatawa ga ta tahi kana maliku qala malikun وذلك واسع إن شاء الله أن تؤدى قبل yawm al-fitr wa ba'da cewa wa ba'adahu shi sa nuna bai ganai ba saboda malik ahli sunna na kuma bai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kirikiri ta'ala malikum wa zalika ba da dai zakatul fitri a koyo shi kagga dama wasi'ul halatna insha Allah a gani ba in Allah ya so wannan ishtihadi na kenan ko inda aya gare ko hadisi gare babu magana insha Allah illa dai ana insha Allah tabarukan ne eh eh to dama da duk magabata wani ya ishtihadi yana ɗansa ko ya ce wallahu alam ko ya ce in sha Allah na ce ya halatta a bada ita yaushe an tu'adda qabla al-hudumi a bada ita kamun a buga sammako min yau qirar sallah kamun buga sammako wa ba hu ko ba da mi ba al-hudu ila kenan da salati ko ba da hudu ko a a dawo ko to shi ya nuna imam malik bai ga wancan hadisi ba da ga wacin hadisi iri ne mai tsananin riko da sunna da duk duniya ta taru bai canza bai cewa ba da ku ko ba haka ba don hatta da malamai ne ya babbauke musu wurare da yawa da sun ka saba ma sai ya kawo magana ta ta inganta sai ya ce to ita an madogara ta yi amma cewa da ya yi kabla an ya kabla huduyi min yawmil fitri wa ba'dahu to ba'dahu ba ba da zakatul fitri ko ka bai inna masadaq inna ma sadaq inna ma hiya sadaqatu min as-sadaqati an fahimci wannan saboda haka kace imam malik ya ce ko bayan an da da ana basuwa ko ba haka ba eh kakkai hujja da nan tunda akwai hadisi ingantacce da ya nuna kamun a tahi kuma ka tsaya nan an fahimci wannan da kyau حدثني مالك babu من لا تجب عليه زكاة الفطر حدثني يحيى عن مالك ليس على الرجل في عبيد أبيبه ولا في أجيره ولا في رقيق امرأته زكاة إلا من كان منهم يخدمه ولا بد له من ولا بد له منه فتجب عليه وليس عليه زكاة في أحد رقيقه الكفار كافر في أحد رقيقه الكافر ما لم يسلم لتجارة كانوا أو لغير تجارة babu malla tajibu alaihi zakatul fitr babin da ka bada bayanin wanda zakatul fitr bata wajaba gare ba wannan babin farko ya ba mu bayani ne illa wannan ƙara fassara na dai don babin farko cewa babu man tajibu alaihi zakatul fitr da ko ka faɗi man tajibu alaihi zakatul fitr duk wanda baka faɗa ba ai la tajibu alaihi to amma dai bare ƙara ciccike tun hayewa حدثني يحيى عن مالك imamu yahya ya ba labari daga malamin sa malik imam malik shi ka cewa laisa ala rajuli fi adidi abidihi babu abisa mutun ga bayan bayi ne eh bayan bayi ne bayi ne bayanka ba ka kai sai su kai kai san musu ba to shi ba ka yana da bayi to ba kai ka zai kai san mai ba sai dai shi ya hidda maka ne ko bawan ka an fahimta wannan eh don wanga rigin ya yawa ko <laughs> je ba wai shi birji ba kon ba ko yayi ba ko ko wala fi ajirihi haka nan dan dan jingate wanda ka doka yana ma ayyuka biya ne kakai irin rayuwar mutum yanzu direban kana mai gadin kana mai ban ruwan gidan kana ko wani ga sunan dai waɗanda doka ce kai a mu'amalance yayi aiki ka biya shi ya to babu babu cisai babu hiddan mai zakka a kanka wala fi raqiqi imraati haka bayan mata tai ba kai Allah azama ba ita matarka ita dai Allah azama maka hiddan mata ko Eh na cewa tunda tana cikin waɗanda ci da su ya lizance ka ko to tunda ci da su ya lizance ka ka hiddan mata amma to bayan ta fa to ta sama da ta yi an gane babu mi tunda yace can laisa har yanzu bai bada mi bai bada khabarin sa ba laysa ala ar-rajuli fi abidi abidihi wala ala ajirihi wala fi raqiqi imra'atihi zakatun ita zakka abbabu an fahimci wannan illa man sai wanda yana wai mai hidima wanda dama gidan kai tare bawan bawan kana shi bawan kace to ai kade da da kai da kai da ni an kace da kai da kaya sun na mallaka wuya ne da haka ni dai gaskiya don dai Allah ya bada dai na na abin babu zan yi su Allah su ranka tuwa jiran ka ko abin da sun ka ci su samu duk komai su yi ma ka gani ma dan sarara yanzu sun ka tare ko suka yi ma aikin dare da rana da komai suka yi ma ko kuma bayan matakana wanda duk gaba ɗaya sai sun ka koma gare ka ko duk haka misali to in la illa man kana minhum ya khadumu sai wanda kai mai hidima ciki sannan kuma ko wanda kai mai hidima cikin su fa wala budda lahu minhu wanda ba a makawa hidima ta tana amfanin ka ba wanda in ya dan biyo ba bayan sati guda dan biyo ace kana goge mota cewa ne ka wanke ma ba iri ne ba ko ba haka ba duk wannan ba ba ba matsananciyar bukata gare ka game da shi ba a yana ma hidima hidimar da ba a makawa kana sunta ba a makawa ta dame ka ba a makawa ishe ɗauke ma ita gaba ɗaya to shi kan wannan kana hisan mai to shi shi ya ce fata ce ba alai wannan kai na waje ba a kai ne ya hijjama wannan bawan sannan walaysa alaihi zakatu fi ahadin min raqiqihi al-kafir sannan mutun shi karan kai ne bai da zakat bai ne in dai bayi nan nashi kafirai saboda ni minal muslimina hadisin wa hadisin Abdullah ibn Umar eh sai musulmi to kana da bayi kafirai ba ka san musu malam muslim da shi ba matsan musu musulunta ba sai sun musulunta le tijaratin kanu aw li ghairi tijara bayin nan naka ka sawo su a yi tsada ka sayar na kasuwanci kenan ko kuwa ka so su don su rinka ma aikin gida in dai ka heraina babu wata zakka game da su an fahimci wannan kitabu siyam ina ji kuma lokaci ya dan abin nan ba kuma na ya kamata kila dan tsaya ko saboda lokaci dai ya kamata mu dan shiga wani sabon bayani kuma akwai dauraya ta kitabun zakati Allah ba sani ba ko muna aikaran tambaya ko ɗan guda ko ɗan biyu waɗanda tambayi kusan ba su da alaka ta sosai sosai da karatu yana cewa ai mai bayani game da magana daidaita sahu wannan ita ce tambaya ta biyu magana daidaita sahu ga sallah ina jin wannan da sannan ai mai addu'a tambaya ta farko ga ta nan ina da tambayin ba su da alaka sosai sosai da karatun karatuttuka tambaya wani da tambaya game da suwa ne ko mene ina ne kasan musulmi ko da bi sauran waɗannan kila sai gaba za mu ba da amsa insha Allah ga wannan ko na ko na abu shi kenan